Da take jawabi ga ma labarai a babban birnin Burundi Bujumbura, ministan shari'a Ami Laurentin ta ce kotun ICC ba ta da hurumin gudanar da bincike a cikin ƙasar ta. Burundi not being state party to the ICC statute is not concerned with Ta ce Burundi ba mamban kotun ICC ba ce kuma babu ruwanta da batun wata shawara da kotun za ta ɗauka. Gwamnatin Burundi ba za ta yi aiki da wannan shawara ba. kuma tana ƙara jaddada matsayinta cewar ba za ta ba kotun ICC haɗin kai ba, kuma ba za ta lamunta da aniyar kotun na neman shiga ƙasar Burundi ta gudanar da aikinta bisa zalunci. Martanin gwamnatin na zuwa ne kwana guda bayan da alƙalan kotun guda uku suka ba mai shigar da ƙara umarni ya buɗe bincike akan zargin take haƙƙin bil'adama da aka yi a ciki da wajen ƙasar Burundi tsakanin Afrilun shekarar 2015 da kuma Oktoban shekarar 2017. Burundi ta zama mamban yarjejeniyar Rome Statute wacce ta kafa kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ICC a shekarar 2004. Ƙasar ta ba da sanarwar ficewarta daga wannan yarjejeniya a cikin watan Oktoban bara, kuma sanarwar ficewar ta fara aiki a watan da ya gabata. Burundi tana zargin kotun da auna ƙasashen Afirka. Vital Inshimirimana shine shugaban haɗakar ƙungiyar fararen hula ta ƙasar Burundi, ya ce ficewa daga kotun ICC ba za ta kare waɗanda suka aikata laifin cin zarafin fararen hula ba. Now it is very well informed that it cannot escape justice. Ya ce yanzu ya tabbata cewa babu wanda zai kauce wa shari'a saboda waɗanda aka tauye musu haƙoƙinsu suna neman adalci kuma yanzu babu wanda zai aikata laifi ba tare da an hukunta shi ba a wannan zamanin. A cewar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama tsakanin watan Afrilun shekarar 2015 zuwa Mayun shekarar 2017 an kashe mutane akalla 1,200 an tilasta wa wasu 900 sun bata. Kana an ɗaure mutane sama da dubu goma ba bisa ka'ida ba a cikin rikicin siyasar Burundi. Ana zargin jami'an tsaro da reshen matasa na jam'iyya mai mulki mai lakabi Imbonirikura da aikata kashe-kashen fararen hula da kuma abokan adawar siyasa. Ministan Shari'ar Burundi Laurentin ta ce ƙasarta tana da ƙarfin da za ta hukunta duk wanda ya aikata laifin take haƙƙin bil'adama. Burundi has efficient and able institutional and regular mechanism to conduct investigation. Ta ce Burundi tana da hukumomi masu ƙarfi da za su iya yin aiki da kuma sashen shari'a da zai gudanar da bincike kuma ya gabatar wa kotu. akan kowane laifi da aka aikata a cikin ƙasar ba tare da nuna wariya ko tsoro da kuma yin hukunci ba sani ba sabo. Wasu ƙungiyoyin ƙarar haƙƙin bal'adama sun bayyana shakkunsu a kan Burundi za ta iya tabbatar da adalci ga waɗanda aka tauye musu haƙƙi a cikin rikicin siyasa.